gaba da shigowa zauren VOA. Har yanzu muna tattaunawa da matasa waɗanda wasu dalilai suka sa suka bar ƙasashensu zuwa ƙasar Ghana. Yanzu za mu ci gaba ne daga inda Lawali Zakari yake ƙara kai kukansa ga shugaban ƙasar Nijar, Muhammad Bazoum. Lawali gare ka. mai magana dai lawali zakara ne dai kwamin ɗin kowar hannun dawo ba komi ba nake ƙara kai kuka na wurin shugabanmu ba e eh, bazo yawanci cikin kashi eh, cikin mutum 200 biyu aka bincika mutum ɗari da hamsin manoma ne kenan ya kamata a diba muna a gani ya ne lamarin noman nan nama yake tahiya yana neman taimako ko ku bai buƙatar taimako ya kamata a diba muna a gani e kuma sai haga saboda wannan matsalar ta rashin samun taimako na ɓangaren mu eh, manoma yaro ƙarami ɗan shekara sha biyu shekara sha ɗaya sha uku ka gan shi ya ta wurin neman kuɗi kuma alhali ba da za ka yi ka ce a'a taiko ba in samu kuɗi a aika ku. bai dole ya taho ya nema har saƙo ake mishi Ba na haro baka aiko haro baka samu kabbaru wani abu saboda dalilin noma ne ake tinkahu da shi kuma noman ya kiya kenan kuma kasuwanci ne shi ma sai dai an mu mutum jarin da zai ji ya koyi shi to mu kuma noma ne mun ka sani kenan ya kamata a taimaka mana ta hanyar abin da mun ka iya Ina eh, na gadin gadin kakanni da iyaye eh, shi ne mun ka sani eh, ya kamata muna neman taimako ta wannan bangaren arewa da ni ne naku abubakar husaini jihar tawa kwamin da bangi yaron takurkawa bisa ga abun da korafin da zan kawo kamar mu matasa yanzu muna fita tun muna cikin ƙasa cikin Nijar ba mu fita ba za a tambaye mu karti ka ba da kartinka kamar nan gaya da aka muna ka ba da kartinka kuma sai a ci ka ba da jakka biyu wani wajen ka ba da jakka shi ne ba mu gane ba mu ma 'yan ƙasa ne na ga karta aka tambaye ka ka ba da shaidanka to me za a karbi kuɗi gare ka shi ne na ce a duba muna kamar yadda aka yi madawa zuwa maradi yadda aka mai iko ne yanzu za ka biya wannan santan ba komai za ka wuce lafiya kalwa an tambaye kartin ka ka bada shikenan hada wasalam sunana basiru kwamin de kora magana wadda zan koma maimaita da shugabanmu bazum da allah mutane al'umma wanga 'yan bara mata da maza akwai 'yan mata hawa da ke tahowa bara mata wanda suke tuwa da yaran su yan mata da Allah da annabi wannan abu abi adiban mana ana mana walakanci ana cewa uwayen mu ne kaza kaza ni da ke magana ko cikin irin mu babu dan bara amma wannan abu yana ji mana zahi saboda yan Niger ne akwai yan Najeriya sun hewa amma inda muka biya sai a ce muna ai gashi gashi ga uwayen mu nan na bara to wannan abu ya kamata a diba mu shi su ma a taimaka musu a bi dan musu tallafi wanda za su tsaya gida su su adana kansu nan dai daga sunana abubakar ina a akara ina gaisuwa ina kai sako ga muhammadu bazum abinda kake yi kana kokari ya kamata a ƙara kulawa lalle duka muna nan dai mu duka mazauna 'yan nijar ne muna akara eh kuma da gani da abin da kamata a tallafa ma matasa kana kokari ne sani dauda dan kwamin din korahan mazaunin akara ghana eh muna roƙo ga shugaban ƙasa da Allah da annabi akwai hanyar mota da an ka muna alƙawali da kwaro zuwa korahan to wannan shi ma yana zama ƙalubale gare mu saboda wannan hanya idan Allah sa an ka gyara mana ita mu ma za mu samu matsaya mai dogaron kai da kai mu samu sana'a yi akan bisa wannan babban hanyar eh ƙorin da muke da shi kenan salamu alaikum tare da ni akwai sarkin su anan zan bar shi kuma yayi maganan ƙarshe sai mai ban kwana zai kira sunan shi ya tabbatar mana da matsayinsa sa'an nan ya ci gaba da magana bismillah assalamu alaikum <clears throat> assalamu alaikum na jinjina na ba da gaisuwa kuma ni ne abdullahabu mazauna akara can gida kuma ni ne mazaunin korahan kwamin na kora jihar da ni ne shugaban matasa na na akra muna kira ga shugaban ƙasa bazin ya duba mana kuma ya tausaya wato mu lokacin da lokacin da ana zaɓe ana ta maganganu kala-kala amma ba mu damu da maganganun da mun kai kokari mun ka ce za mu zaɓe ka mu gani ai ko gida guda mutum shi akwai bambanci ko da uwa guda ta himta shi yasa muka kama muka yi kokari muka zaɓe ka mu ma ka duba mana ka tausaya mana muna nan cikin fadama abinda muke bukata yau ba zum in ba ka iya tallafa mana mu mu tafi gida Ka ta munan ne ai akwai shugabanninmu kamar zaman da ni na kai yau in baka iya ba mu manka ta gida ba ai ko ina ana neman taimako yau in ka kira nan ka ba mu moto uku ko hudu mun san yadda za mu yi mu waɗannan abubuwa saboda me saboda muna tare da matasa yara yau in wani na da masasara gobe kaji wani yayi haka nan muka yan kuɗi kuɗi in mutum bai iya ba dole mu tallawa shi ta gida akwai lokacin da wani ma an san ba da shi amma mu matsa mai tilasta ya kawo waɗannan kuɗin an gangama an ba wani ya ta gida amma in muna da tallahi naka ko da Allah bai samu in ba mu samu ta gidan ba nan ma muna neman tallafi in an ka ba mu moto biyu ko uku cikin ikon Allah wa yaran da sun ka taho nan don rashi na cikin motunan ne in ana dan okada da su ana zuwa ana komowa abin nan mun samu mu zanki aje shi in wata matsala ta zo mana da yan rashin lahiya sai mu tallafa mu amma yanzu kaga ba mu duka babu ko lokacin da mutum zai tashi babu na abinci dole ya je har sai ya nemo sai ya taba aikin masa ne sannan gargaɗin da nika ga shugaban ƙasa ba zan shin ƙasar ga an kawo mana ambasadar shin ambasadar ɗin da an ka kawo shi shin an kawo shi don wata ƙabila na koko an kawo shi don kowane yare mu muna zamane babu wanda ka zakowa shi tambaye mu menene muke fuskanta cikin ƙasar gada muke ai wata dubba gidansu ba wanda dubba ya zamane cikin gidansu an san sai ya fuskanci wasu abubuwa an sani sai fuskanci wasu abubuwa kinan ya kamata a ce muna samun ambasadar shi ɗebo da mutum biyu shi zaka shi na kula da mu shi duba shi gani mana laya laya tuma akwai magana za mu gaya mishi wata ƙarshe kuma yalla wata ƙil mu in baka ji magana ma in mun ka faɗa mai yalla in yayi maka magana yalla kun ji kuma ya kun kun tausaya mana sannan akwai abin da nake son ya daɗe yana ciminto cikin kwalya swahiya duk in za mu tahowa yanzu najeriya akwai mawaƙi in ya tashi zai yi waka ya ce nijar da najeriya nijar da nijar da najeriya duk ɗaina amma mu mun ga toga hanya ba mu ganin ɗaina saboda ana ana ikon suna ware mu daga cikin sai su leƙa mota su ce akwai irin nasu ni ba sai ka ce karnai sai a wahai domu a ware 'yan najeriya daban a ware 'yan nijar daban me ya kawo wannan me kawo wannan mu ma mutane ne kuma ai su ma suna shiga cikin ƙasar amma mu muna tare da su ba mu ga shugabannin ƙasar mu suna musu haka nan ni nan ne nan an taɓa hiddo mu dubu guda guda ana mana wani bi dubu dubu uku uku ko dubu biyu wallahi sannan mu wuce wallahi daga nan in sun ka amshi waɗannan abun mutum sai in ya zaka ga wuri sai ya sai ya zaka bakin boda sai ya kira dangi na nan inda zashi sun tura mai kuɗi babu kuɗi kina ai hakan ga ya kamata a duba mana dan abu dan hatsin na ka saido ka taho an amshe su wuri guda ka ce kuma nan zaka tahowa daga shin ana mana adalci shin kuna anya ko shin kuna tambaya abubuwan da ke tahiya ku tambaya muke ganin abin da muke gani an taba nan cikin Najeriya an taba sa ni kallon rana wallahi an taba aje ni ga rana ina kallon sama saboda an tambaye ni kuɗi babu shin to ya za a wai ya za a ce mini Niger da Najeriya duk ɗaya ni in ce haka nan kaga dole sai na bambanta waɗannan abubuwa na sani duk inda musulmi yake musulmi ne amma bambancin da iko kamar suna suna ce mana akwai irin nasu kamar ga irin nasu ya kamata a duba mana shi kuma wanga a duba mana wanga so ina jin dai komi ya yi farko yana da ƙarshe banda sarautan Allah da haka muka iso ƙarshen wannan shiri na yau amma kan mu yi bankwana ku mu sallama da masu saurare su waɗannan gobirawa da suka shigo nan ghana wacce sun zama 'yan ni kenan ko ko kuma 'yan kaka gida lallai kam a duk inda suka zauna suna ƙoƙari su haɗa kansu yadda za su rufa wa kawunansu asiri duk wani abin da ka taso tsakaninsu suna har harhaɗa kwabo samfuwa su rufa wa kansu asiri lallai kam suna bukatan taimako na hukumomin ƙasashensu wani abin zai faru a kan titi mota zai buge cikinsu wadda ke ai misalin okada wannan lokaci za ka samu ba shi ke da laifi ba amma saboda ba ɗan ƙasa ba ne sai ka gani an yi abin ganin dama maimakon a bashi diya ko insurance wani sa'in motar da ta kaɗe shi ma tsayawa ba ta yi za ta yi tafiyanta sa'an nan akwai masakai masakan nan ba manyan mutane ne ba za ka ga yara ne ƙanƙanana waɗansu su ba masu lafiya ba ne suna cikin keke ne da ake tura su tsakar rana tsakiyar titi za ka gansu ana bara da su wannan abin nan ba su ɗan Nijar kaɗai ba su kaɗai yake damu ba duk musulman ƙasar nan ga baki ɗaya wannan abin ya zama musu damuwa saboda haka lallai akwai bukatan hukumomi na kasashen nan guda biyu da sauran kasashe nigeria abinda ya kama nigeria togo benin ghana cote d'ivoire su hada haɗa kai da niger inda yawanci waɗannan mutane daga nan ƙasar suka fito a san yadda aka yi aka hana shigowa da irin waɗannan yara waɗanda ba su da lafiya masakai ne sa'an nan akwai waɗanda matasa ne iyayen nasu ko sun ba da su haya ne suna zaune ƙarƙashin bishiya ko kuma rumfa yaran ne ke yawo kan titi wani sa'in sai mota ta kaɗe su waɗannan yara da ya dace a ce wannan lokaci suna makaranta yau ɗin nan zan tafi international conference center da ke a state house irin waɗannan yara biyu sun zo daidai inda niki baba ubangiji allah ya ba da sa'a na ce mu nan ƙasar haka na gaya musu mu yara irin ku makaranta suke tafiya shi sa kiran da muke kenan a mai da hankali mu shugabanninmu na afirka kada mu zamanto shugabanninmu su kasance maƙetata suna raya kansu in suna bukatan a zaɓe su zuwa gidan sarauta su zama shagabannin ƙasa babu abin da ba za su faɗi ba babu alkawarin da ba za su yi ba amma bayan sun haura gamar mulki sai su rinka yin abin ganin dama suna raya kansu ba su kula da talakawan ƙasa ba kiran da muke kenan a duba allah a duba annabi waɗannan matasa da kenan suke fafutaka suke tashi ana ruwa ana rana suna yawo wasu suna sai da sayarwa wasu suna shumeka in aka taimaka musu za su zauna gida su yi aiki yadda ake bukata zai kawo wa ƙasashen nan ci gaba yanzu ina je mun kai inda za mu dasa aya a cikin shirin gabaki daya a madadin producer na eh, sunanta hawa abdulkarim Yanfaniya. producer na kenan na VOA da ta taimaka mini wannan shirin ya kammalu yadda kuka ji shi ni ne naku Ritwan Allah Muktar Abbas ke cewa sai wani mako. Duka-duka a nan shirin ya kawo ƙarshe, kamar yadda kuka ji a bakin abokin aiki na Ridwan Abbas. Sai makon gobe za mu ci gaba da wani sabon shiri daga ƙasar Kamaru. A madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin. Madina Dauda ce ke cewa Assalamu alaikum.